turkashi wata sabuwar takaddama ta sake bullo kai wato ko kuma a ce a jihar kano takaddamar da ita ce bata yadda abdullahi umar ganduje ke zargin gwamnatin ta kano karkashin jagorancin abba kabir yusuf abba gida gida da kuma wato hada wata kungiya domin batawa gandujan suna inda ba kuma ta ba wato hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta jihar kanan ta ta iya ƙoƙarinta wajen wato tabbatar da cewa abdullahi umar ganduje ya gurfana a gabanta sai dai za a iya cewa tuni gandujan ya zakara na ci gaba da bashi sa'a inda wasu kotunan ke fitowa suna kare shi daga tarayya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yan uwa barkamu da raka sannu mu da sake saduwa da ku ta cikin wani sabon bidiyo a wannan tasha ta mai albarka. Idan yanzu kuma fara ziyartar mu kada ku manta wajen danna alamar subscribe da kuma danna alamar karaurawa. Hakan zai ba ku dama a duk sanda muka saki sabon bidiyo a dinga sanar da ku. takaddama dai da likita-likitan siyasar jihar Kano. Ana ci gaba da wato mai da martani ne dangane da yadda Abdullahi Umar Ganduje ya zargi wato 'yan kwankwasiya da hada wata kungiya wato wacce take cin sa Gandujen dai ya koka ne bayan da wato aka wadakatar da hana kama shi. wannan shine farko da wato gandujan ya maganta dangane da wasu kungiyoyi masu fitowa a shafukan sada zumunta suna sukar gandujan sai dai kuma an samu wasu kungiyoyin da dama wanda suka fara kiraye kirayen abu kabir yusuf da ya soke lasisi ko kuma ya dakatar da wato mohi magajiri mun gado duba da yadda suke zargin cewa mohi magajiri mun gadon na nuna son kai a wannan harka ta wato kuma ya kidanci da shi rashawa ruwa da yadda ma aka hana wato muhuyi magajiri mun gadan kama wato abdullahi umar ganduje da kuma hana bincikan wata badakalan naira biliyan ɗari wasu kudade da ake tunanin wani kwamishinan abdullahi umar gandujen ya wawure bayan da hukumar ta kama wancan kwamishina ya zuwa yanzu dai kotu ta hana wato a ci gaba da wancan bincike ku tabka muhawara kan abubuwan da suka janyo haka